الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين باهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتشينا لا ربا ɗaya ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne biyu ne to biyu yau muna ranar laraba kenan daidai da sha shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiya wannan karatu namu mai albarka na littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai cikin birnin kano makon da ya gabata in ba a manta ba dai muna karatu cikin kitabu salam babin da ya gabata mun kare karatu cikin babu salami ala tibiyani ko haka ne shi za mu to mun kare karatu a babu istihbabi salami idza bai baitahu babi na biyar za mu tashi babi na shida mala ce babun assalamu ala sibiyani babun da yake bayani a kan yin sallama har ga yara ƙanana mana batun sallama da ake ta yi tun daga farkon wannan babi kawo nan kar ka dauka cewa tsakanin babba da babba ne a'a sallama babba yana iya wa yaro yaro ma yana iya wa babba babba ya wa yaro sallama alama ce ta tawalu'u alama ce ta bai da girman kai shi yasa yana daga cikin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shahara da shi hatta yara ƙanana ya nemi musu sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zamu ji da haka babin da yake bayani bisa ga yin sallama ko hukuncin yin sallama hatta ga yara 'yan ƙanana kalmar sibiyan jam'i ne na me sabi akan yi jam'in sibiyan sabi da wata kalmar ba sibiyan ba kamar sibiya sibiyatun shi ma daidai ke da sibiyanun dukkan su jam'i ne na sabi kuma akan ce subuwan subuwan alawa zane fu'ulan an gane ko da aka kenan kalmar sabi tana da jam'i guda nawa uku sibiyan sibiyatun subuwan waɗansu malaman suka ce sibiyan yara ƙanana masu yawan da bai taka kara ya karya ba kamar daga uku zuwa goma amma in sun wuce haka to jam'in su shine sibiyan na'am sibiyan da kuma subwan amma sibiya kamar jam'u qilla ne ala wazani fi'ila an gane ko daman jumu'ul qilla awzanuha hakaza af'ilatun afulu thumma fila ثم تأفعال جموع قلة duk abin da ya zo akan waɗannan auzan ɗin to ana kiransa jam jam'in kuma na qilla akwai jam'ul qilla akwai jam'ul kasra jam'in da bai taka kara ya karya ba adadin da bai wuce uku zuwa goma ba amma idan adadi ya bunkasa ya wuce haka to jam'in sa ya zama jam'u kasra kenan da ka alauzani fi ila sibiya kaga yana daga cikin auzanu jumu'il qilla hadisi mai lamba ta ɗari takwas da saba'in da ɗaya an anas radiyallahu an an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annahu marra ala sibyan wata rana sayyidina anas dan malik ya wuce wasu wasu yara kanana an gane ko ko dai suna wasa ko suna zaune fa sallama alaihim sai musu sallama wa qala kuma sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasalu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aikata haka dan haka shi ma ya aikata malamai suka ce wannan yana nuna lokacin shi anas ya girma kenan ma'ana wannan abin da anas ya faru gare shi ya wa yara kanana sallama bayan annabi ya bar duniya ne domin da lokacin annabi yana duniya ne shi kansa anas din ai bai wuce yaron ba da haka bayan annabi ya bar duniya anas ya girma ya yi shekaru masu yawa wata ran ya zo wucewa yara suna wasan su ko suna zaune musu sallama aka yi mamaki ya haka babba ka ne wa yara sallama sai ce ai annabi ne yake aikata haka to su ga sahabbai karfin jikinsu da hujjarsu da madogararsu a ce annabi yayi magana ta kare zaru kulla qaulin inda qauli muhammadin fama aminun fi dinihi ka mukhatiri wannan kuma shine hujjar dukkan wani ahlus sunna idza qala ar-rasul fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasul qata ar-rasul qawla kulli khatibin ba qata jahizatu qawla kulli khatibin ba larabawa a karin maganar su akwai wata jahiza wai wata mata ce wata rana aka tuke da gaddama da jayayya da aka ita kuma da ta zo sai ta faɗi maganar da kowa ya gamsu to shikenan sai abin ya zama karin magana duk wata maganar da wani ya yi magana kowa ya sallama sai a ce to qafa al jahizatu qawla kulli khatib jahiza fa ta rufe bakin duk mai magana domin ta faɗi abin da kowa ya gamsu to kaga wannan a jahiliyar larabawa kenan mu a sunna a musulunci in manzo Allah ya faɗa magana ta kare qafa ar rasulu qawla kulli khatib sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan hadisi haka yazo cikin sahih al-bukhari da muslim muttafaqun alaihi a ruwayar muslim Anas yace ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra ala gilmanin fa sallama alaihim ai abin da yasa kuka gane haka manzo Allah ma ya wuce wasu yara wata rana ya musu sallama na gani a wata ruwayar ta Imam Nasa'i da Ibn Hibban siyakin ya zo sama da haka Anas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazuru al-ansara fa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu bi ru'usihim wa yad'u lahum ana zai ce ai manzo Allah ya kasance yana ziyarar gidajen mutanen Madina don girmamawa idan ya je sai ya rinka yi wa hatta yaran su kanana sallama kuma ya rinka shafa kansu ya nemi su addu'ar albarka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine hadisi kwaya ɗaya da malam ya kawo a matsayin madogara hujja a wannan babi hadisi mai biye masa ko babi mai biye masa babi na bakwai babun salamun rajuli ala zaujatihi babin da yake bayani akan mutum zai wa matarsa sallama akwai bambanci tsakanin mutum ya yi sallama in zai shiga gida da kuma ya yi wa matarsa sallama ku gane bambancin shiga gida ta yi matar gidan bata nan amma tare da haka tunda gidanka ne kai sallama domin albarka za ta sauka a gida yi wa matarka sallama kuma ta yi ba a gida ma kuka haɗu ba ila ka fito soro ta fito ita za ta tafi unguwa kai ka dawo aka yi kitibas kyakkyawan gamo ba mugun gamo ba sai kai mata sallama ma'ana dai mai gida ko akan hanya ya gama tasa ba ƙauyanci ba ne ya tsaya yau iyalinsa sallama ba wai mazantaka ba ce da wani jarumtaka ka gama taka a hanya kai gumu tai gumu ta kallitan ta kallitan ake aikin kwanne ya gano ta <laughs> to me kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba sakin fuska ba sai a cikin gida ba kai da matarka ba sai a shimfidar aure ba kadai kai da matarka waɗansu mazan sun ɗauka cewa in ka ji shi yana dariya mugun to dare ne yayi bukatar sa ta kai shi amma a tsakar gida a mata ai ba a sake musu sai su raina yi wani raini kuma na nawa ko ba haka ba wai kuturu aka ce je ka ka gani ya ce to na nawa <laughs> kaga ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yana waje ya tafi itikafi matansa sukan bi shi su kai masa ziyara masallaci saboda kauna da soyayya kuma bayan sun gaisa da shi a masallaci sun tattauna ya taso ya rako su hanya su isa gida ko ba haka ba abin da ya faru da nana safiya wata rana nana safiya ta kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara yana itikafi annabi ya rakota ta hanyar bayan masallaci hanyar da ba kowa yake bi ba cikin duhun dare kuma annabi yana raka matarsa wasu daga cikin sahabbai kawai sai suka tsinko ta wajen suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da mace cikin duhu sai za su yi sauri sai ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ni ne kuma wance ce suka ce ya ma'aikin Allah ne ya kawo wannan ya ce a'a yan adam ne ku yanzu shedan sai jefa muku wani abu a zuciyarku ku tafi ku ce kun ga annabi da wata mata a bayan gida a duhu kuna zuriya haka a zuciyarku kun halaka kun lalace to kuma wannan yana nuna maka irin yadda manzo Allah ya fahimci rayuwa kuma yake tausayin al'ummarsa ba kansa yake ji ba su yake ji wa tsoro shi kan babu abin zargi tattare da shi in yau an zarge shi gobe Allah zai ce ba haka bane ya wanke shi kaga shi ba ta tasa ake ba kuma ma wa ake tsoron a zarge ka ba ana tsoron kada Allah ya gina hukunci akan haka ba to shi a wajen Allah wankake ne haka su ne abin ji in ya basu cikin haka sai su halaka to kai ma duk lokacin da kaga kana cikin wani abu da al'umma tana da buƙatar kai mata bayani dan kadda ma mummunan zato dan kadda ta sanadiyyar ka wasu su halaka ka fito ka yi bayani wannan ba gidadanci bane ba wayewa ce da fahimtar rayuwa da kuma tausayin yan adam to da ana zai ce manzo Allah yana zuwa wa yara sallama sannan kuma eh, ya shafa kan mutanen Madina da haka malam ya sake kuma wani babi mutum ya yi matarsa sallama a cikin gida ya gabata nan kuma ko da hanya aka haɗu nan ma kuma ya gabata ya tabbata wal mar'ati min maharimihi da kuma matar da ba matarsa ba cikin muharramansa muharramai shine matar da babu aure tsakanin kai da ita wanda taharimi nau'i biyu ne akwai at-taharimul muaqqad akwai at-taharimul mu'abbad akwai matar da ba aure tsakanin kai da ita har abada su ne waɗannan wanda Allah ya ambata hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi zuwa karshe akwai matar da haramun ne ka aure ta amma ba dindindin ba na dan wani lokaci kila matar wani ce to kaga lokacin da take auren wannan wani haramun ne kuma wani me ya aure ta ko sun rabu da mijin amma tana cikin me idda wala tazimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala ila mijinta ya mutu tana ta tukuna muharramarka ce saboda tana cikin takaba amma da zarar ta gama takaba kaba zaka iya aurarta wannan shi kuma shi ake kira da at-taharimul muaqqat haramci na dan wani lokaci duk kalmar maharim ya kunshi wannan sawa'an tahariman mu'abbadan au tahriman mu'akkatan haramci na dindindin har abada kamar mahaifiya kamar yar ciki kamar kaka ko kuma haramci na dan wani lokaci waɗannan matan daga cikin muharramai mutum zai iya musu sallama an gane ko kamar yadda yake iya wa matarsa sallama wa ala ajnabiyya wa ajnabiyat la yukafu alfitna bihin da kuma ajnabiyya matar da take nesa da kai ba matarka ba sannan ba muharramarka ba ce wacce ba za ka aure ta ba dindindin ta yi budurwa ba mijin ba matarka bace ba ka bace ba mahaifiyarka bace ba kanwarka bace wacce ba aure ba matar wani bace ba a sa mata rana da kuwa ba ajnabiya ce hotel ne ta ne abin kasuwa sai mai kuɗi ko ba haka ba to ana iya wa budurwa sallama kai ba ma budurwa ɗaya ba ajnabiya ƴan mata da yawa ai musu sallama amma fa da sharaɗi. yawwa yanzu wani yana nan ya baza fito mala ya ce mu rinka wa yan mata sallama amma da sharaɗin la yukhaful fitnatu bihinna in ba a tsoron daga sallama kuma wani abu zai biyo baya abin da zai zama fitina an gane ko in daga sallama batun aure zai taso to madalla amma daga sallama wata kofar fitina za ta bude ta wannan haramun ne an gane ko wa hunnabi bi hadha shart su ma za su iya maka sallama amma fa bisa ga wannan sharadin ita ma budurwa ta iya wa saurayi sallama ta iya eh, gungun samari sallama yan gayin nan zanzaro ba kwabo ankwa in ta zo wucewa ta zo ta ce salamu alaikum amma fa da sharaɗin in ba ta tsoron wani abu zai iya biyo baya na fitina da haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye haƙoƙin Allah sau da dama ayyukan alkhairi sukan zamo sharri in ba a kiyaye ka'idojinsu ba daga sallama in ba a yi wasa ba wani kuma shi nan sai a zarme ta nan Allah ya kiyaye hadisi mai lamba ta 872 an sahali bin sa'adin radiyallahu anhu kala daga sahalu dan sa'adin sa'idi Allah ya kara masa yadda yake kanat fina imra'atun akwai wata mata a cikin yana nufin cikin sahabbai kenan ko wa fi riwaya kana lana ajuzun a wata ruwayar muna da wata gyatuma ko dattijuwa kalmar ajuzun ana nufin tsohuwa ta gari mu a hausa akwai bambanci tsakanin tsoho da kuma dattijo to mu ce dattijuwa domin kalmar ajuz shine sunan da Allah madaukakin sarki ya kira mata annabi Ibrahim da shi kaga dattijuwa kenan ko qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha Ali shaykha qalat tace ya wailata kai cuna abun mamaki a alidu yanzu zan haihu wa ana ajuzun alhalin na zama tsohuwa na gyatumtaka na manyantaka wa haza ba ali shaykhan kuma ga mijina shi ma ya tsufa kaga in tsoho ne namiji sai a ce da shi sheku. duk tsoho shehu ne to ba haka ba me mana ka dauka wani title ne wani kashin ki sai gwani ko a duk tsoho shehu ne a larabci amma shehun nagari yawa da haka kai nagarta sai ka zama shehu in ba haka ba kuma tsoho za ka kare ba za ka zama dattijo ba da haka mata annabi ibrahim allah ya kira ta da ajuz a qur'ani hikayatan anha hikaya daga abin da ita ta faɗa daga bakinta sai malamai suka ce a nan ajuz ma'anarta shine dattijuwa to amma akan ce ajuz kuma ana nufin tsohuwar banza domin mata annabi ludu Allah ya kira ta da me ajuz illa ajuzan fil ghadirin sai dai tsohuwar da tana cikin waɗanda za a halakar tsohuwar yan wuta aga tsohuwa kenan ko da haka akan ce ajuz ana nufin dattijuwa wasu malaman suka ce ba a yi wa kalmar ajuz ta utanisa a ƙarshe a ce ajuzatun domin asali da mun suna ne na me na mata ba yi da buƙatar sai ka sa masa wata alama ta matantaka kamar kalmar ha'ib ne ha'id me kenan mai jinin al'ada to in ka ce ha'ibatun mai jinin al'ada mace to akwai ha'idun namiji kenan kaga babu ɗalikun matan da aka saka to in ka ce ɗalikatun matan da aka saka da ta utani to akwai ɗalikun namijin da ake saka kenan da aka shi yasa wasu malaman luga suka ce ire-iren waɗannan sunayen ba a sa musu ta utani domin asalin su daman sunan mata ne waɗansu malaman suka ce an ji larabawa suna faɗa sukan ce a juzun kuma su ce me a juzatun don haka a bar su da yaran su ne abu da abinsa jami'in ajuz ajaiz a ja'iz kuma akan yi masa wani jam'in banda ajaiz a ce ujuzun ujuzun an gane ko ujuz shi ma daidai yake da ajuz da aka sahalu dan sa'adin sa'idi ce kanar da na ajuzun muna da wata dattijuwa ta akuzu min usuli silki wacce take zuwa ta ciro rizga an san rizga wannan zan mana fassara ne mai yanci yadda za mu fahimta ba dole ne kalmar silku ya zama daidai da rizga ta hausa ba amma dai asalin asilku wani abu ne wanda yake fitowa a ƙasa a ƙasashen larabawa musamman maka da madina da haka shi wannan abin idan larabawa gari ya yi zafi babu kuɗi ba dama cin nama to shi ake zuwa a yi girki da shi sai a ɗan ji galmi-galmi kamar a ƙasar hausa in talauci ya talauci a ƙauyukan mu ma miyar kuka idan babu nama me ake sa mata wake wake da daddawar batso waccan irin ta abin nan to sai ka je ɗanɗanan zai tafi ko dai ba nama a ci da haƙuri to ita wannan dattijuwar tana so ta yi alheri amma ba ta da kuɗin siyan nama tana so ta yi wasu habban annabi sallallahu alaihi wasallama dan abin da za su ci aka lashe amma ba ta da kuɗin nama to sai ta je ta samo wannan abu da ake kira da asilk akwai furu'u silqi akwai usulu silqi yana da rassa a sama da 'ya'ya a sama kuma yana da tushe a ƙasa to tushen na ƙasan shi take zuwa ta ciro fatatrahuhu fil qidri sai ta zo ta zuba shi a cikin tukunya wa tukartiru habbatin min sha'ir sai ta zo ta daddaka wasu ƙwayoyin alkama ma'ana ta daddaka alkama ta daddaka alkama sai ta zuba salu dan sadin sa'id yace fa iza sallaina aljum'ata idan muka idar da sallar juma'a dan ranar juma'a wan sarafna muka baro masallaci sallimu alaiha sai mu biyo gidanta mai mata sallama mahalli shayi kenan yin sallama game mata ajnabiyya ko muharrama yace fa tuqaddimuhu ilaina sai ta miƙo mana wannan abincin mu ci rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito a wata ruwayar ma yace kai wallahi sau da dama ba wai kawai sallamar take kai mu gidanta ba dan wannan taba kalashin da za ta ba mu shi ke kai mu kuma za ka sha mamaki har yanzu a kasashen laraba za ka tarar da haka sai ka ga kofar masallacin juma'a wasu dattawa maza ko mata sun je sun yi katotuwar randa ko tukunya ta wani abu mai zaki ko zoɓa rodo karkade ko dai dukkan wani abu irin na jikawa wanda ake sha nan take su sa kankara mutane suna idar da sallar juma'a su rinka sha kyauta ba da kuɗi ba kyauta ba da kuɗi ba muka duk a kasashen mu babu irin wannan saboda me saboda mu yan yamma ne mun yi nisa da gabas ko ba haka ba dole sai an gaban banki gabas masaman lada ba haushi haka ba haushi yake ba gabas ta Maiduguri ba gabas ta kaba. dan mutumin Najeriya in a Kano yake ko Sokoto ko Katsina kace gabas Maiduguri yake kallo to ba gabas ta Maiduguri ba gabas ta gabas ta duniya gabas tan zaka hatta ɗabi'un sai kaga nasu daban da namu halayyar tasu daban da namu sanin ya kamata nasu daban da namu yanzu a satin nan tsautsayi ya faru a bakka a cikin haramin Allah kayan gine-ginen ginin harami suka fado suka danne alhazai mutum ɗari da bakwai shugaban ƙasar saudi arabia a matsayin shugaban ƙasar musulmin duk duniya fa da shi ake ɗaukar gawa a kafaɗarsa ana kai ta kabari yana kuka a ƙasar ku shugaban ƙasar ku ya taɓa haka da musulmin da wanda ba musulmin ba gawowa suka taɓa ɗauka suka yi kuka ba ma sa zuwa saboda kan ana tsaka da mulkin ka je makabarta hankali zai tashi to sannan abin da zai fi baka mamaki a jiya saudiya ta fitar da doka ko kuma budget duk wanda ya mutu a wannan hadarin za a bashi riyal miliyan ɗaya riyal miliyan ɗaya ina yan canji nawa riyal yake yau nawa naira sittin to kaga akalla miliyan sittin kowane mutum ɗaya wanda ya mutu za a ba wa gawarsa miliyan sittin danginsa su karɓa wanda kuma ya ji mummunan ciwo bai mutu ba shi ma miliyan sittin a kudin najeriya wanda ya ji ciwo sama-sama ko ya kushinsa karfan yayi miliyan talatin rabin ta wa'yancan sannan dukkan wanda abin ya sama shekara mai zuwa su kawo mutum bibbi iyalansu aikin haji kyauta gwamnatin saudiya ta ɗauki wannan to dan Allah ina son Allah ina kin Allah ga waɗanda suke cewa waɗannan makiya Allah ne wannan shine son Allah ko mukin Allah wannan shine son manza Allah ko kin manza Allah wai abin mamaki yan shi wai suke cewa wai daman saudiya da gangan ta shirya wannan haba da Allah haba da Allah inda gangan ne a ƙasar ta ne ba sai ta tashi ban ba kuka da kuke son kashe mutane ba ban kuke kunshewa ba ku raba gutsure gutsure a jakunkunan ku ku ɓoye ku shiga da shi ƙasar dan ku kashe mutane nawa kuka yi wannan sau nawa aka hana ku zuwa aikin haji sau nawa saudiya ta hana iran zuwa aikin haji ba adadi ba adadi saboda duk in suka je su ba alheri ke kai su ba rigima ce tashin hankali ne zanga-zanga bore su rasa garin da za su je su tada hankali sai mahaifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake kwance saboda babu kimantawa babu mutuntawa babu darasawa wai su burin su a daina ma zuwa maka da madina aikin hajji a koma iran wa zai je eh dai dan bunsuru billahi allazi in mun tu eh dai mu tura muku jakuna yadda muke kaiwa kudu a ci mun san arna ne kuma can ku ci jaki ba me zai kai mu garin ku mu yi me to da haka sahal ibn sa'ad ibn sa'id yace mukan je wajen wannan baiwa Allah mai mata sallama ta miƙo mana wannan abu mu ci mahallin shahid kenan na imamu nawawi cewa ana iya zuwa ayi wa macen da babu aure tsakanin kai da ita sallama in an aminta da fitina to anan sai ya kawo mana hadisin tsohuwa mun san ko tsofaffi hukuncin su daban ubangiji ya ce wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن khairul lahun akwai lokacin da mace in ta kai Allah ya ce ba dole ma sai ta sa hijabi ba amma dai da za ta sa sai ya fi mata domin laraba suka ce likulli saqiqatin fil hayy laqitu abinda wani yayar wani kuma shi yake neman ya tsinta ko ba haka ba wata tsohuwar ta yi rakwarkwa ta yi gaja-gaja kai a wajen ka in ka kalle ta sau ɗaya ma sai kai ta inna lillahi ina inna ilaihi raji'un saboda kana ganin kamar ka ga wani aljani kar kai gamo magana gaskiya ce haka Allah yake wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi thumma radadnahu asfala safilin dan adam da farko za yana burge ka yana kyalkyali yana walƙiya amma in dai muka tsawaita rayuwarsa Allah ce sai mun ragargaza shi sai mun mai da shi wanda in ka kalli sau ɗaya ba za ka so ka sake kallansa ba to akwai waɗanda sukan kai wannan yanayin da aka Allah ce mata in sun kai irin wannan yanayin ba dole sai sun sa hijabi ba da wanne za ta ji da makirkita tsuba ko da hijabin sai Allah ya ce amma duk da haka gairar mutabar rijatin jatin bizina kar ta ji an ce ta tsufa kaza kaza kar ta sa hijabi kuma ta zo ta sa ai shado ta sa jambaki to ai wannan kuma mai da tsohuwa yarinya kenan sai ta dan tada komada to a ƙarshe ma sai Allah ya ce wa an yasta na khairul lawunna amma dai su dan yafa mai afin ma yafi musu zaman lafiya domin in kai saurayi in ka kalle ta ba za ka sake kallo ba yanzu wani ragargajajjen tsohon shi ma neman irin ta yake shi a wajen sa ita ce ta ledar yasa larabawa suka ce li kulli saqibatin fil hayy laqitu duk abin da wani ya dauka ya yarba ya so wani nema yake ya tsinta da haka imamun nawawi anan tarjamarsa ta nuna cewa kowace irin mace amma hadisin da ya kawo kuma ya nuna na farko tsohuwa to ai kuma tsohuwa hukuncin ta daban a shari'a an ɗan kaffafa la'alla imamun nawawi yana da kuma hadisin yan mata bari mu ji a gaba qauluhu imamun nawawi ce fadin da aka yi cikin hadisi aka ce tukarkir ai tafahan tukarkir tana dan daddakawa ai tana niƙawa mana bayan ta sa wancan usulul silqi sai kuma ta kawo alkama sai ta dan daddaka ta ta dan jajjaga ta ta dan faffasa ta kamar yadda kasan waken da ake sawa a miya dan a danji a danji galmi galmi miya ai ba daka ba garin waken bane ya ake yi kwankwatsa shi ake yi dan ka rinka jin dan guda gudan sa domin shi nama ko da an burge shi a cikin miya ka ci sai ka ji bai da armashin nama sai dai zakin amma ka rinka jin dan guda gudan kana tauna to shine sai ka dan fi jin yau da dambun nama da gudan nama din nama ne amma dai gwanda guda gudan ko da garin nama da nama din nama gudan nama din nama ne amma dai gwanda guda gudan hadisi ne lamba ta 873 wa an ummi hani'in ta binti abi talibin an karɓo daga ummu hani fatika yar abu talibi Allah ya kara mata yadda yaya sayyidina aliyu uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya ba bambanci yadda ake cewa ali abi talib haka ake cewa ummu hani bintu abi talib sunanta na asali shine fatika amma ta fi shahara da ne ummu hani uwar hani tana daga ta haifi yaya daga cikin ya'yan nata akwai mai suna hani ba quraishiyar dangi ba hashimiya shaƙiƙiyar Ali ɗan Abi Talib malaman hadisi duk sun rawaito hadisanta cikin sahihil Bukhari da sahih Muslim tana da hadisai guda biyu wanda wannan ya nuna maka ahlus sunna ba sa kinta kamar yadda ake yi mana sharri a ce muna kin su inda imamul Bukhari baya santa ko Muslim baya santa zai kawo hadisin ta dole akai masa daya daga cikin hadisan da ta kawo da bukhari da muslim suka fitar cikin biyun sun yi ittifaki akan daya shine hadisin ta dangane da sallar walaha tana daga cikin marawaitan hadisan sallar walaha ta ce ranar da aka yi fatu maka da annabi ya shigo garin maka ya yi sallar walaha a ɗakinta ta tabbatar da cewa ana yin walaha hadisin ta na biyu wanda imam muslim ya kaɗaita da eh, kadai ya da shi ta'yanta sun rawaita hadisan ta hajji kinta sun yi karatu a wajenta ta rasu kuma a lokacin halifancin sayyidina muawiya Allah ya kara masa yadda za mu kawo hadisin ummu hani a babin maganar sallama ga macen da take manisanciya amma akwai wani abu da ya kamata mu alakanta shi ko hadisin zai yi bayani na hukunci bar ku ji daga ummu hani yar abi talib Allah ya kara mata yadda qalat tace zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal fati na tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka yi fatu makka ita ummu hani lokacin da annabi ya hijira ali ya hijira duk waɗanda suke tare da annabi suka hijira tare da shi waɗanda suka samu ikon hijira ita bata hijira ba ita sai ta zamanta a makka kuma ta musulunta amma bata hijira ba sai ta zauna ita take kula da dukiyoyin yan uwanta da suka gudu suka bari kamar shi aliyun kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ita kadai ba har da wasu saura sauranta kamar irin su ja'far an gane ko kamar irin su aqil duk waɗannan ba su hijira da farko ba da haka su suka rirrike dukiyoyin yan uwansu daman idan dan uwanka ya tsallake ya bar gidansa to kai kuma sai ka kula da gidan sai gidan ya dawo hannunka in ka ga dama ka raba iyalanka in ka ga dama ka sa mu kulli ka kulle gida dai na dan uwanka ne domin daman ko ya mutu kai ne magajinsa shi yasa lokacin da annabi zai zo fatuhu makka sabai suke tambayarsa in ka je fatuhu makka ka shiga garin makka a wani gida zaka sauka zaka sauka a gidanka na da da kake zaune kafin ka bar makka sai annabi ya ce wa hal taraka lana aqilun min riba yau akili ya bar mana wani gidaje ne duk da ya kama gidajen mu siyarwa ya ta yi shi da haka ba ni da gidan da zan ce muku tabbas in je maka a shi zan sauka sai wanda na samu an gane ko to da haka ummu hani bata bar makka ba ita ta zauna a makka har annabi ya fito makka ya dawo ya same ta da haka take ba da labari ta ce ranar da aka yi fito makka bayan annabi ya shigo garin makka an tarwatsa kafirai sun tsorata wasu sun gudu da kansu manzo Allah har ya je gidansa ya sauka to ita kuma sai aliyu dan uwanta sai ya zo gidanta to aliyu ya san ummu hani tana da wani makoci arne cikin arnan makka yana daga cikin waɗanda ya sake sa'in sa da aliyu kafin ya bar makka da aka sai aliyu ya fafare shi to shi kuma wannan arnan sun yi zaman lafiya da ummu hani sun yi kyakkyawan makautaka sun yi zaman lafiya akwai mutunci daka da ali ya fafare shi bai zame ko ina ba sai cikin gidan ummu ya shiga ɗakin ummu yana ihu ummu kuma ta ja kofa ta rufe ta tsaya a bakin kofa ta ce ba wanda zai taba ka dan mun yi zaman lafiya da kai na ali kuma ya zara takobi yana kyarma ya ce wallahi sai na kashe shi ita kuma ta ce wallahi baka isa ba shi yanzu nan saɓani aka ko ba saɓani ba kenan ali ya yi saɓani da wacce suka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya bal ma yassa me yasa mai kafurta muawiya dan sun yi saɓani da ali bai kafurta ummu hani ba ko jahili ne bai san hadisin ba in dai ma'auninka ne duk wanda ya saba da sayyidina aliyu kafiri ne to yayarsa da shi ta saba da shi hadisin yana cikin bukhari da muslim gashi ma a cikin riyadu salihina bari ka ji abin da ce. hani ce na zo wajen annabi annabi dan haka da aka yi wannan sabanin ta kulle kofar ɗakin ta ta rike mukulli ta bar wannan kafirin a cikin ɗaki kuma ta taho gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo ƙara aliyu bari ku jumawa fi gaskiya aliyu ya fi ta gaskiya a wannan sabanin ko ita ta fi shi ta ce zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal fati na zo wajen manzo Allah shekarar da aka fito makka fa wajadtuhu yagtasilu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya sauke kayansa ya sauka daga abin hawansa har ma ya fara wanka dan ya ji sanyi a jikinsa ta ce sai na tadda shi yana wanka wa fatimatu ibnatuhu tasturuhu bi saubin diyasta na na fatima ta yi masa ban ɗakin tafi da gidanka da mayafi babba ta ɗaga haka ta kare shi don kar a gan shi da haka malamai suka ce babu laifi matarka ko ɗiyarka ko yarka ko babarka ko ƙanwarka ta kare ka da wani abu lokacin da za ka yi wanka matukar ba ta kallon tsaraicinka in matarka ce in ta kalli tsaraicinka ba laifi amma su sauran kallon tsaraici gare su a wannan lokaci gare ka haramun ne da haka na Fatima ta kare manzo Allah sallallahu da babban mayafi yana wanka amma ba tare da tana kallo shi ba sallallahu alaihi wasallam qalat ummu hani ir abi talib tace fa sallamtu take sai ne wa annabi sallama to abin da yasa ku lura nan ummu hani ita ba tsohuwa bace in ma tsohuwa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a kira ta da suna tsohuwa ba domin ya girme ta kamar yadda malaman tarihi suka ce Allah ne bai kaddara mata annabi bace amma sun yi soyayya sosai lokacin da annabi ya zauna gidan Abu Talib ya so ummu hani sosai Allah ya kaddara dai ba matarsa bace da aka bai aure ta ba sallallahu alaihi wasallam da aka ummu hani ta zo ta yi wa annabi sallama kaga ummu hani ba muharrama bace ta annabi abin nufi ba wacce ba zai aura bace har abada ta ce kuma ba tsohuwa bace amma ga shi ta yi masa sallama to kaga hujjar imamun nawawi ta cewa ka iya wa wata sallama ko da a can ya kawo hadisin tsofaffi nan ya kawo hadisin me yara in na ce yara ina nufin waɗanda ba tsofaffi ba ba su kai matsayin ka kira su da alkawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan ba da ka ummu hani yar abi talib Allah ya mata kyara mata yadda ta yi wa annabi sallama wannan shine mahallin shahid imamul bukhari da muslim sun yi dadi da ta yi sallamar sai annabi ya amsa mata sallama sannan ya ce man hazihi wace ce wannan qultu ta ce ummu hani bintu abi talib ta ce ummu hani ce diyar abu talibi kala sai manzo Allah ya ce marhaban bi ummi hani'in ma dallala le maraba da uwar hani mana yana wankan kuma ya amsa mata sallama sai malamai suka ce idan mutum yana wanka ko yana alwala babu laifi in an masa sallama ya amsa ko yana bawali amma in ba haya yake shine in an masa sallama baya amsawa amma annabi yana wanka an mai sallama ya amsa yana alwala an masa wanka an masa sallama ya amsa ina fata an fahimta da haka na ummu hani ta sallama annabi ya amsa anan malam ya takaita kissar amma kissar tana da tsawo bari in karasa mana yadda ruwayar ta zo cikin sahih bukhari da muslim to da haka sai yana na ummu hani take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru da kuma abin da ya taho da ita ta ce kaji kaji kaji kana baini wa bain ibn ka shay tsakani na da ɗanɗan dan uwanka ne muke rigima tana nufin aliyu saboda ta fusata ko sunansa ba za ta kama ba ta ce ni da dan dan uwanka muke rigima ya ce sai ya kashe wani mutum cikin waɗanda muka yi zaman lafiya da su ni kuma na ce ba za a kashe shi ba na ba shi lamuni na tsaya masa duk da na san kafuri ne bai musulunta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna qad ista'jarna man ista'jarti ya umma hani aje a gaya wa aliyu duk wanda kika ce a bari mun ce a bashi ba sai wannan kadai ba ba sai wannan kadai ba sallallahu alaihi wasallam to da ka kaga mu ahli sunna a wajen mu shine sabani tsakanin sahabbai baya sa a kafirta junansu baya sa wani mai rawar kafa dan karan kadamiya ba tauri sai taurin kai mai giggiwa ya zo ya ce shi zai shiga tsakani ya yi wani hukunci maganar tafi karfinka kuma saɓanin tsakanin sahabbai ba saɓani ba ne na son zuciya irin naka da nawa ya an tara jahilai ana ce musu ai wani an yi saɓani in bakinsa ake baya za a ɗauta kobi in bakin to yanzu kana cewa zubairu bin al-awwam wanda da mahaifiyarsa da abu talib mahaifin aliyu uwa ɗaya uba ɗaya kuma dukkan su annabi ya musu albishir da yan aljanna ne tun a duniya kuma suka yi sabani suka dau takobi shin zubairu yana kin aliyu kenan baya kin sa shin nana aisha da ta dau takobi akan tawaga sayyidina ali ana nufin tana kin sa kenan lokacin da sayyidina ali ya dau takobi ya nufo muawiya ya san a cikin rundunar muawiya akwai wasu wanda suka shigo don su cutar da musulmi lokacin da muawiya ya ɗau takobi kan rundunar ali ya san a cikin rundunar sayyidina ali akwai waɗanda suka shigo don su cutar da musulmi dukkan su ba musulmi ba ne. amma sun samu wata kafa ce tsakanin musulmi suke so su yi amfani da ita su karkashe musulmi ba tare da musulmi sun sani ba ba tare da musulmi sun sani ba da haka ba saɓani bane na neman duniya ba saɓani bane irin na siyasa ba saɓani bane irin naka an gane ko na neman ba sai na karasa ba ko ba haka ba saɓani ne na ijtihadi saɓani ne na neman daidai saɓani ne na kowa yana fahimtar abin da nake akai din nan in ban yi iya abin da na iya a kansa ba in na mutu sai Allah ya tambaye ni da haka wannan shine saɓanin da ke tsakanin sahabbai kuma dukkaninsu Allah ya gafarta musu ya yafe musu وقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرهومان كما يدى قهطاني يفدا يتي أولا يكي يكي دا أكي تكان صحابي دا وندا أكا كشي دا وندا يكسا دس صحابيني وكلاهما في الحشر مرهومان كما أرانا الله را دئين الجنة دئين الجنة Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka ummu hani ta faɗi wannan kuma manzo Allah ya tabbatar da ita kaga sayyidina Ali da yar uwarsa sun yi sabani a satin da ya wuce kuma mun faɗi sabanin sa da matarsa kuma duk kai in ka san kai mai hankali ne da tunani ba za ka ce sabanin da suka yi da yan uwansa nan ko har da iyalinsa ya sa su sun ƙi shi ba sai a kawo hadisin da ke cewa wai annabi ya ce aliyu ba mai sansa sai mumini ba mai kinsa sai kafiri da haka muawiya ya ƙi shi da haka ya kafarta dan ya saba masa a matsala ittihadiyya to kenan sai ka ce ummu hani ma ta ki shi tunda ta saba masa a matsala ijtihadiya ya ce zai abu ta ce ba zai yi ba ta hana shi wannan sabani ne a zahiri matarsa ta fusata shi yayi zuciya ya bar mata gida ya ya kwanta a masallaci sabani ne a zahiri zubairu dan dan dan dan dan ammarsa dan gwaggonsa ya saba masa har ya dau takobi sun fita filin daga da shi amma baka ce zubairu kafiri bane kenan kaga wannan yana nuna cewa cikin maganganun da ake yi akwai lauje a cikin nadi akwai wani abu na dasisa da son zuciya da kokarin taimakawa aƙidar waɗansu waɗanda suke bayansa su sun kasa su yi hakan saboda ba za su iya ba faɗan sai an yi taron dangi maganar sunna sai an taro an taro an taro can in yaƙarta za a yi ba za a iya yaƙarta ba kai tsaye to amma taron yuyuyu ne taron banza ba inda zai je amma zabadu fa yadhhabu jufa'an da haka ita gaskiya sai an mata taron dangi kuma duk da haka sai ta wujijjiga karya ta keta ta ta kayar da ita bal naqzifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa da haka koi dillalin masu zagin sahabbai to ka sani kifi na kallon ka mai jar kuma imamu nawawi yace wa zakartu al haditha kowa zakaratil hadisa ta ambaci labarin abin da ya faru har karshe muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito mahalli shahid ya fita nana ummu hani ta wa annabi sallama ya amsa kuma ba muharramarsa bace ajnabiyarsa ce hadisi mai lamba ta 874 wa an asma'a binti yazida radiyallahu anha an karbo daga nana asma'u yar yazid dan sakan Allah ya kara mata yadda qalat tace marra alaina annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen mu fi niswatin cikin tawagar mata da yawa ma ba ɗaya ba fa sallama alaina kuma ya mana sallama kaga abu ya fito fili ko duk malamai suka ce wannan in an aminta daga fitina in an aminta daga fitina kamar da yadda muka yi bayani a farko kamar da shi kansa imamun nawawi yayi babi akan haka rawahu abu dawud wa tirmizi wa qala hadithun hasan imamu abu dawud da tirmizi suka rawaito kuma abu imamu tirmizi ya ce hadisi ne hasan wa hadha lafzu abi dawud wannan lafazin na imamu abu dawud ne wa lafzu tirmizi lafazin imamu tirmizi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa cikin masallaci wata rana wa usbatun minan nisa'i qu'udun wata tawagar mata suna zaune fa alwa yadai sai ya daga mana hannunsa ya nuna mana bit taslimi kuma ya hada da yi mana sallama babin da ke biye masa babi na takwas babu tahari mubtida'il kafiri bis salami wa Kaifiyatin raddi alaihim babin da yake bayani akan haramta fara yi wa kafiri sallama da kuma yadda shi in yi ma yadda za ka mayar masa wasu babu salami ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kufa da kuma an so a yi wa mutane sallama in suna zaune waje daya musulmansu da kafiransu idan aka zo aka samu tawaga musulmi da kafirai a cakuɗa a zaune irin zaman kasuwa baka cewa ai wajen akwai arna bazan yi sallama ba sai kai sallama kai manufar ka musulman wajen annabi in ya wuce tawagar kafirai da musulmi a haɗe yakan yi sallama manufarsa musulmin wajen to kaga wannan shi zai nuna maka duk zafin kishin ka na musulunci sai ka rayu da musulmi da kafiri a gari daya ka annabi san Allah ka fi shi kishin Allah ka fi shi san daular musulunci ta kafu amma ya rayu a Madina da kafirai da musulmai haka Allah ya yi duniyar haka yake son ya gan mu huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min amma ne yazo ce dole sai kowa ya musulunta a fa anta tukurihun nas hatta yakunu mu'minin kai ka isa ka tirsa mutane duk sai sun yi imani abinda ake cewa shine in an samu gari musulmi da arna kowa ya san matsayinsa kowa ya san yana da addini kowa ya san yana da ka'ida da haƙƙoƙin rayuwa ya nemi haƙƙinsa bisa ga yadda ya dace amma ba a zo a yi ta zoma ba duk zafin kishin ka na kiristanci da yadda kake kin musulmi baka isa ka gama da musulmin duniya ba ba za ka iya ba duk zafin kishin ka na musulunci da rashin fahimtar addinin da zafin kai dolan dole sai ka rayu kaga kafiri baka fi annabawa san Allah ba baka fi shi kansa baka fi shi kishin kansa ba da kishin addinin sa amma haka yace wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shi ya halicce ku cikin ku kafirai cikin ku mu'minai kuma wallahu ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an inda ubangijinka ya so duk duniya za ta yi imani amma ba haka ya ga dama ba ya yi alkawarin sai ya cika wuta sai ya cika aljanna in duk duniya ta zama musulmi da za a cika alkawarin cika wuta kai sallah a saka a wuta ai ba zai yi haka ba da ka dole sai an samu arna arnan inda za su je su shiga wuta wala kad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins Allah yake ce tun asalin halitta muka yi wuta nata na maroko dan wuta aka yi ku ko ba ka wani tsohon dan tauri ne a unguwar mu can kwana ɗi su muke gaya masa haka kirari ake masa tun muna yara haka muka tashi muka ji ana faɗa na maroko ya ce dan wuta aka yi ku dan kar in ce na maroko ne kai ni wani waje a wani tsohon dan tauri ne a kwana ɗi

daka idan kafirai da musulmi suka zama a gari daya to dole dole wata ran sai an hadu hanya mai hadin zumuntar dole dole kuma cin kasuwa da maki haka bahaushe yace ba a isa ba kuma a ce kasuwa dole sai ta musulmi zunzurutu ko da ta musulmin ce dole sai arna sun zo ba su isa suke kasuwa ta arna ba zunzurutu ko da ta arna ne dole wata ran musulmi sai ya zo haka aka rayu a zamanin annabi da sahabbai za su zo kasuwar mu za mu je kasuwar su wani lokaci ma kasuwar a haɗe ga rumfa wani lokaci gidan ma a haɗe ga katanga ga katanga ga rayuwar yadda ka santa a can haka take a nan bambancin na can sun san ciwon kansu da haƙƙinsu da kuma addininsu ba su yadda ba waɗanda ba su ba sun mamaye su su daina sha'awar addinin su goma suna sha'awar addinin arna su daina sha'awar al'adun su goma suna sha'awar al'adun arna su ba su yi haka ba an gane ko za a ci kasuwa amma an tashi kowa da gidan ubansa abinda aka ce saddo ne ya faɗa ko wani cikin manyan arewa lokacin da aka karɓo yancin kai aka ce to mu manta da bambance bambancen da ke tsakanin mu Najeriya ƙasa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya al'umma ɗaya kaza ɗaya ce a ina da magana yanzu ya kamata mu san muna da bambanci ai da ba mutane bane mu bautar da mu ake yi to kaga lokacin da kake bawa baka sanin kana da yanci amma yanzu da muka zama ƴaƴa aka bamu yanci to yanzu ya kamata mu san muna da bambanci ya za a ce tukunya daya a dafa rago a dafa alade kuma a ce da ɗaya ai ba zai yi ba dole a bambance tukunyar rago daban tukunyar alade daban musulmi ya ci rago wanda ba musulmi bai ci alade mu ci kasuwa gida ɗaya amma in mun tashi koya koma gidan ubansa wannan shine gaskiya shine gaskiya da duk wanda ya samu dama ya kwato al'ummar sa hakkin su ko ba haka ba Najeriya ƙasa ce ta haɗaka amma bata hana ai sallah ba kuma bata hana a ce Allah uku ba shikenan kai mai sallah kai sallah wai hana ka me sa hijabi ya sa hijabi me gaskiya ya gaskiya me rikon amana ya rikon amana akwai ranar da wata hukuma ta ce kar ai wannan ba ka da damar ka ce an hana ka addinin ka hukuma ta ce ku yi sallah akan lokaci hukuma ta ce ku zama maha'inta a kasuwanci hukuma ta ce 'ya'yanku kasu sa hijabi balagaggu mata hukuma ta ce kaza ba inda aka ce haka irin wannan kasar daɗin addini ke gare ta in ka fahimta in ka san haƙƙin kanka ka je kan makotan mu kasashen faransawa inda za ka je a ce dole mace na je togo sati uku baya aka ce mun malam Ka ga a wannan kasar yau lahadi kakka fito na ce saboda mai fituna ake suka ce ba fituna ake ba yau ko yar limamin garin nan ce a dokar ƙasa sai ta fita gudu ya budurwa suka ce za ta sa siket da wando kai a tuɗe kuma sai ta fito gudu kuma wallahi dole ne doka ce ta ƙasa ƴaƴa mata kuma ba magana cewa ai makarantar musulmi daban makarantar arna daban ba zai yi ba da yi wannan shine hujjar da take sa wasu malaman ba ƴaƴansu ba sa karatu saboda wannan matsala a Najeriya ina aka ce wannan wace ya kakar ta sa hijabi ta sa yadi ɗari ko ba haka ba ba wanda ya hana ta wallahi a irin wa'ancan kasashe shine ake wannan mu sai mu gode wa Allah dan muka je Najeriya dan Najeriya ya je lahira da matsalolin addini wallahi kan Allah ya tambayi kowa shi zai fara tambaya kai za a fara tambaya zaka ce hukuma ce ba ta yanke hannun barawo to ai ai sata ai tun farko Allah ya ce ka aisa ta idan mai yanke hannun barawo da bai yanke ba yayi laifi wa ya fara laifi da wanda bai yanke hannu ba ko barawo da ya fara sata barawo da ya fara sata inda ba kai sata ba shikenan ba mutum yankin hannu shuraihul qadi alkali ne wanda yawa sayyidina Umar aiki yawa sayyidina Aliyu aiki yace mukan zauna sai wata shida shida yake zaman kotu yace to ba mu masu laifi me zamu zo ni mutane duk sun tsare dokokin Allah ba sa sata ba sa zina ba sa kaza to me zamu har in an kai masa albashin sai ce me zan yi da shi ban muku aiki ba ina gona ta sai wata shida zan zo in zauna sau ɗaya in ji me kuka yi amma a Najeriya sun sace kuɗi sun yankan aljihu sun yi kaza sun yi fyaɗe sun yi kaza kuma wai wani yake zargi bai masa hukunci ba kai da ka fara yin iskancin kana zargin wani laifi tudu ka take naka kana hango na wani haka ya kamata mu gode Allah da ni'imar da ya mana mu gode Allah da baiwar da ya mana ya ba mu ƙasa mahaukaciya amma haukata mai kyau ko ba haka ba domin hauka iri iri ce haukabta shine ta ce kowa ya addininsa mai bautar kyankyaso ma ya je ya bauta kaga in an ce mai bautar kyankyaso ya kyauta ya yi bauta mun san an yi hauka amma mai sallah ma ba a hana shi ba kowa ya je kowa ya mutunta dan uwansa Allah ya sa mu dace da haka wannan shine babin na gama mana tarjama babin amma ana nuna min lokaci yayi dole sai mu hakura mu tsaya akan sa in Allah madaukakin sarki ya kawo mu darasi na gaba sai mu sake maimaita tarjama kuma sai mu shiga cikin hadisan da malam ya kawo a cikin babin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah kai wa junan mu na taimakon tabarmi a wannan majalisi na cewa za mu ba da naira ɗari ɗari ko to ban manta ba ni ga tawa ɗari biyu na masu dan kada wani ya ce malam ya ce ba mu ga ya fito da tasa daga aljihunsa ba kaga dai ɗari biyu ninkin ɗari ce to zai ka ji tsoron Allah ka ba da ɗaya ni na ba da biyu Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa me tambaya yake cewa kafin mu kai ga yin addu'o'i ga waɗanda suka yi gudunmawa mai tambaya ta farko bayan ya yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kai malam gida lafiya ya kara ilimi mai amfani amin ya ce dan Allah malam bayani nake so game da wannan hadis wali muslimin an aisha ta radiyallahu anha nahwa wa qala sajada badala raka'a hadisin akwai ruwayar bukhari da muslim akwai ruwayar muslim to wannan ruwayar muslim din hukatan kwatankwacin ruwayar bukhari ce a lafazi a ma'ana amma ba a lafazi ba akwai bambanci tsakanin misluhu da kuma nahawahu to da dama in kana karanta littafin hadisi musamman bulugul maram zaka ji a ce wali muslimin nahawahu ko wali fulan misluhu idan ka ji an ce misluhu to lafazin da lafazin daidai da daidai ne sai dai kila a dan samu ƙari na wani harafi ko cire wani harafi amma dai lafazin yadda suke a can haka suke a nan amma idan ka ji an ce nahawahu ma'anar ce daya amma lafazin daban wancan hadisin ya ce taho wancan ya ce yaka kaga da taho da yaka duk ma'anar ɗaya ce amma lafazin fa daban-daban to wannan shine ma'anar nahawahu shine ya ce waƙala shi muslim a tasar wayar sai ce sajadatan yayi amfani da kalmar sajada sajada guda ɗaya. badala raka'a a madadin yayi amfani da kalmar raka'a Kun maƙala sannan shi da kansa ce was sajadatu inna mahiyar raka'a sajadar ita ce dai raka'a ana nufin sallah akan kira sallah da sunan sujada domin sujada rukuni ce a cikin sallah akan kira sallah da sunan raka'a domin daga ruku'u wanda ruku'u rukuni ne a cikin sallah shi yasa Allah ce wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yazdudun in an karanta musu qur'ani ba sa biyuwa su da'a su sujada su yi sallah kenan a wata ayar yace wa iza qila lahum musjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufuran kaga isjudu lirrahman bi ma'ana ku yi sallah يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون بمعنى صلوا لا يصلون ذاك الركعة السجدة أنا نكون صلى domin ruku'u rukuni ne a sallah da haka akan kiraye ta da rukunin cikinta haka ma sujada wallahu ta'ala a'la wa a'lam tambayar sa ta biye yace malam mutum ne tafi yayi tafiya zuwa wani gari shin malam zai dinga yin kasaru ne har ya dawo ko kuma akwai kwanakin da in ya kai zai daina kasaru babu adadin kwanakin da ya tabbata a hadisi in mai tafiya ya kai su zai daina kasaru matukar yana halin tafiyarsa har ya dawo zai yi ta kasarunsa ijtihadi ne na mazhabar malikiya suka ce in dai sallah ta wuce ta kwana hudu to mutum ba zai me ba zai ci gaba da kasar ba sai ya koma cika sallah to amma hadisai sun tabbata annabi yayi tafiya yayi kwana goma sha takwas yana kasaru yayi tafiya yayi kwana talatin da takwas yana kasaru yayi tafiya yayi kaza yana kasaru kaga wannan yana nuna cewa babu wani adadin kwanaki domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to wannan shi ake dauka kuma shine abin hukunci wallahu ta'ala a'la wa a'lam su ma malaman malikiya sukan sa wani sharadi su ce in ka tafi da niyyar kwana hudu za ka yi to daga wannan kwana hudun kasar ta yanke amma in ka tafi da niyyar wata bukata to ba za ka daina kasar ba har sai bukatar ta biya an gane ko yawwa wannan shine takardar tambaya mu ta daya takardar tambaya ta biyu ce assalamu alaikum malam da Allah ayi yi min bayani a da mun kasance muna faɗan muna faɗan daba amma yanzu na tuba na bar yin daba dan Allah malam ya zan yi da haƙƙin waɗanda nasara da waɗanda na yanka da kuma waɗanda muka furgita suka ji rauni wasu suka karye na roƙon addu'ar malam da 'yan uwa musulmi Allah ya karɓi tubanmu amin sun amin yanzu kawai abin da za ka dage kai ta sai da sallah kai ta yawan ayyukan alkhairi kai ta zikiri kai ta yawaita sadaka Allah zai biya maka wancan bashin kai har ma ya kara ma tukaici domin duk sahabbai dabar da suka yi ta fita ka I'm sorry to say dabar larabawa ta fita mu wata daba muka yi sahabbai mutanen makka da mutanen madina ausu da khazraj shekara ɗari uku suka yi suna faɗan daba faɗa na kabilanci akan kwan kaza sai su ƙare dangin mutane gaba ɗaya shi yasa wani mawaƙi yake cewa la yas'aluna akahum hina yandubuhum har ma in ɗayan su yayi kururuwa yace a fito kawai kan sakali suke dauka su fito ba sa tambayar me ya faru kawai dan shan jini shine Allah madaukakin sarki ya ta goranta musu abin da annabi ya same su a ciki kuma Allah madaukakin sarki ya haɗa kansu ta sanadiyar zuwan annabi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بالله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها da haka sun yi kashe-kashe sun yi zaba-zaban jini sun salwantar da rawuka sun salwantar da dukiyoyi amma tare da haka a ƙarshe sai Allah maɗaukacin sarki ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa inna ya tubu ilallahi Allah mataba wanda ya tuba ya imani ya aiki na gari waɗannan su Allah yake musanya ma kyawawan ayyukan su ya mai su a munana aikin su ya mai da su munana kyawawa shi yasa wasu malamai suke tattaunawa shin da sahabban da suka shawo jahiliya aka yi wannan fadace fadacen da su da kuma waɗanda aka zo aka haife su a cikin musulunci su ba su sha wannan fadan na jahiliya ba waɗanne suka fi falala karshe duk malamai sun tabbatar da na bayan sun fi falala yanzu kaga irin su abubakar su umar su usman su ali duk an yi wannan gumurzun da su in ka zo madina irin su sa'adu ibn ubada sa'adu ibn mu'az duk waɗannan an yi gumurzun da su na wannan faɗace-faɗacen na jahiliya yanzu ka hada waɗannan da irin su Abdullahi dan Abbas su Abdullahi dan Umar waɗanda su a musulunci aka haife su su ba san waccan jahiliya ba sai dai iyayensu su gaya musu ko shakka babu waɗancan sun fi waɗannan shi yasa manzo Allah ya ce khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqihu fiyayyunku a jahiliya su ne suke ci gaba da zamowa fiyayyunku har a musulunci in sun fahimci addini in sun yi ilimi ba yadda za a idan an haife ka addinin musulunci ka kalli irin wa'ancan ka ce kafi su daraja baka isa ba baka isa ba saboda kai baka san ma me daraja ba kai da ka samu addinin a bagas ba a zungure ka ba ba a mare ka ba aka ce kai sallah ka zumburi baki amma su da sallar suke so su yi da takobi suna ganin walƙiyarsa haka za su fito don ransu akan kalmar shahada akwai waɗanda sun faɗi kalmar shahada a sanadiyar ta suka bar duniya akwai waɗanda sun yi kiran sallah a sanadiyar ta suka bar duniya akwai waɗanda sujada ƙwaya ɗaya ta gagare su akwai wanda ya ce bari in gwada in ga wai da gaske na musulunta zan iya musuluncin abu zarar gifari lokacin da ya zo annabi yana halin ɓuya halin tsoro ana zaman daru arkam ibn abil arkam ya zo a ɓoye aka laƙana mai musulunci aka ce ka tafi ka ɓoye ba a iya faɗan wannan kalmar a fili ba a iya nana ta ta kyawa sai na gwada kai na, in ga da gaske in na sha wuya zan iya ko zan daina ya zo ka'aba lokacin ka'aba dandalin 'yan iska ne giya ake sha a rawa da mata tsirara a gaban ka'aba amma ya zo ya kwalla kalmar shahada suka ce kai mu za ka yi wannan tsagerancin da suka fara dukansa sai da ya suma ya su suka tabbatar wanwar baya motsi sai abbasu ya fito shi ma lokacin bai musulunta bai ce ina gaya muku quraishawa ku san wa kuke duka ɗan kabilar gifari kuke duka ƙabilar gifari yar ina da faɗa ce kuma kun san ba inda za ku je ku yi safarar kaya sai kun bi ta garin in za ku je sham mutanen da in suka tare hanya ba a iya bi ba a taba musu da ba ma sun tare hanya bare ku taba musu da sannan jikin su ya sanyi suka kyale Abu Zarr Gifari ba da haka bai ce wallahi kashe ni za su yi saboda kawai na furta kalmar shahada yace da na farfado naje je jinya na jinya na bari in sake gwada sa'a ta in tabbatar da addinin zan iya ya sake zuwa ya faɗa suka sake lakaɗa mar duka sai da ya daina motsi jina jina to san ya zo ya annabi to yanzu na yadda duk inda naje zan iya wannan addinin raina ne kawai bai fita ba ta sanadiyarsa da haka zan iya ta tafi yasir da sa ammaru da matarsa sumayya akan wannan kalmar da aka karkashe su dan ne kadai ba a kashe ba Allah ya da sauran kwanansa a farjinta abu jahal ya dauki mashi ya soka mata dan kawai ta furta kalmar shahada ya kashe ta yanzu duk waɗannan dan da an yi wancan gumurzun na jahiliya sun sha giya sun yi kaza sun yi kaza wannan bajintar da suka yi baka sun wanke wancan ba hazihi bitilka innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika zikra lil zakiri ga irin su Khalid ibn al-Walid wanda idan yaƙi yayi yaki aka kasa nasara shi ake turawa tun yana bai musulunta ba a badar ma shi ya jagoranci a uhudu shi ya jagoranci rundunar da ta zo ta yi ragarga da musulmi har aka fasa kan annabi aka cire masa hakori amma ya ce bari in yi kafara da ya zo ya musulunta ya ce to duk inda ya gagara aka samu wasu arna masu taurin kai mu ne iyayen gidansu a jiya a tura mu yau za mu ladabtar da su yaran mu kuma haka aka rinka yi manya-manyan kasashen eh, arna shi ya shigo da su musulunci da ƙarfi yanzu irin waɗannan ba za ka yi wa irin ƙoƙarin da suka yi ba washi wanda aka ɗauki haya sai je kashe sayyidina hamza manzo Allah ya tsaya akan gawa hamza ya zubar da hawaye ya zubar da hawaye da ya musulunta Allah ya shirye shi ya ce to wannan ta mashin da na kashe masoyin Allah da shi kafara ta shine in sake fita inda aka samu wasu arna suka ce ba za a yi addini ba in samu shugaban su in kashe shi kuma a madadin wancan hazihi bitilka kuma haka yayi da aka samu musailamatul kazzab mai da'awar annabi tun annabi yana da rai ya bude tawaga ya tara mayaka ya yi sansani ya ce shi ma annabi ne kuma ya rinka kama musulmi yana kashe su kisan mummuke da aka da aka je aka yi gumurzu da musailama wahashi shi ya kashe musailama da mashin da ya kashe hamza da shi ya kashe musailama a wannan lokacin yake jin a ransa Allah zai yafe masa ya kashe masoyin Allah ya kashe makiyin Allah a matsayin kafara amma da idan ya zo gaban annabi ya zauna annabi baya iya hada ido da shi duk da ya musulunta sai annabi ya ce gayyib anni wajhak kautan min da idan ka bana sa in ga fuskar ka ba wai annabi kin sa yake ba amma dan adantaka zuciya ba ta da kashi in dai annabi ya ganshi sai ya tuno hamza da aka sai annabi ya ce ka daina zama a gabana ka rinka zama a baya na in ka zo shi kuma jin wannan sai hankalinsa ya tashi yake ta kuka yana ganin kamar Allah ba zai yafe masa ba sai ma ya daina zuwa majalisin annabi ya ta ya koma ƙauyen su sai aya ta sauka kuliya ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim annabi yace aje a karanta masa wannan ayar da shi take Allah zai yafe masa ya dawo kuma ya dawo to da wannan barde namu na yau dan barde ne ko dan lalacewar mu a yau saboda tsoron mu da razanin mu mun zama mata waɗannan su ne barade a cikin mu abin mamaki zaka ga unguwa idan wata wani hayaniya ko wani farmaki ko wani haya haya ya zo unguwa sai kaga waɗannan da ake kira yan daba da kaza da kaza yan kwaya su suke fitowa su kare unguwa su kare iyayensu su kare kowa ko ba haka ba masu hankali ba to yau abin mamaki hatta titunan mu su suke ba mu hannu su suke tsayar da mu to ka ce ba su da rana duk tsayarka ko duk arzikinka ai suna da rana ina ma in sun fahimci sunna to ai kaga sai sun fi rana duk da alhamdulillah fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith da wasu wajajen a Kano ba za a iya zuwa karantar da sunna ba saboda me saboda irin wa'annan wa'annan a da ba su fahimci sunnan ba su ake turowa sai su zo su tashi majalisi ana karatun tauhidi to yau ga su su ne a gaban dandalin tauhidi kaga yanzu karamin mara kunya bai isa ya zo ba in ya zo mu muna ciki muna ta kala abu huraira haddasa sai su tsaya a bakin titi kuma wallahi tarihi ke maimaita kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya bayyana da da'awa a makka lokacin Umar yana tsagera a makka in ya sa kara ba a tsallaka masa manzo Allah har addu'a yake Allah ka karfafe mu da irin waɗannan mutanen bi ahadil umarain da ɗayan Umar guda biyu Umar na farko Umar dan Khattab Umar na biyu Amr ibn Hisham Abu Jahal domin shi ma tsagera ne a Makka mutanen makka duk biyun nan shayinsa suke umar saboda karfinsa shi kuma yana da abin hannu haka mutu yana da yan fada yana da yan kanzagi manzo Allah yake addu'a Allah cikin Umar din nan guda biyu wanda ka fi so ka karfafe mu da shi sai um, addu'a ta fada kan Umar dan Khattab ranar da Umar dan Khattab ya shiga musulunci a ranar aka fara kiran sallah a bayyana a Makka dukan da ake wasu Abu Zarri in sun yi kalma shahada daga ranar aka daina yace a je kiran sallah aka kwalla kira wannan ya fito da kokara wannan ya fito da barandami wannan ya fito da umar ya zare takobinsa ya tsaya duk wanda ya zo zai sako da na sama sai ya ga a kasan umar ne sai ka ga mutum ya saki takobi ya haura kafa kamar tela ana gobe sallah ana cewa me ya fito da kai ba komai ba komai to yanzu ka ce irin waɗannan ba su da rana addini muna taya ka da addu'a Allah madaukakin sarki ya karbi tuban mu da naka baki da kai ta istighfari kai ta yawaita ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki zai biya maka abin da yafi karfin ka naka biya na bashi ka. kuma idan ka san akwai waɗanda ka ci dukiyarsu kana da hali ka je ka mayan musu an gane ko idan ka sa akwai waɗanda kai wata adi za ka iya cewa su yafe maka kuma su yafe ma ba tare da wata fitina ba je ka ce su yafe maka amma in ka san in ka faɗa zai zama fitina ko ba ka da abin kuma ba ka tunanin samu nan gaba kuma ba za ka iya cewa a yafe ma ba in an ce a yafe ma ba kila wani allura za ta tono garma yanzu sai kai ka kotu a ɗaure ka to kar ka gaya masa ka ja bakin ka kai shiru Allah ne ya suturta ka kai ma suturta kanka yi ta hisu gifari shi sai biya maka to wannan shine abin da yake akwai amin to dai akwai tambayoyi da yawa gaskiya kuma ina ganin lokaci ya ja abinda za mu cika da shi na ƙarshe shine takarda gashi an miƙo min yan kwamitin karatu waɗanda suke tattara taimakon da ake samu suka ce game da taimakon tabarmi da aka nema a satin farko an samu wanda ya ba da tabarma babba guda ɗaya da kuma to Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi musamman shi ya fara budewa da wannan aikin alkhairi duk waɗanda suka biyo bayansa zai samu lada na shine wanda ya fara Allah madaukakin sarki ya cika musu ladan su baki daya da mu kanmu baki daya yace sannan kuma akwai wanda ya bada dubu biyu da ɗari biyar kaga shi ma ta bangaren kuɗi shi ya fara Allah madaukakin sarki ya ninninka masa da dukkan waɗanda suka biyo bayansa yace a siyi tabarma a sati na biyu kuma an samu wanda ya bada tabarma takwas kaga daga ɗaya ta zama takwas wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun Allah madaukakin sarki ya ninninka takwas ta zama adadin da bayi da iyaka sannan da kuma wanda ya ba da guda talatin daga takwas ta koma talatin shi ma Allah ya ninninka masa talatin zuwa ba adadi da wanda ya ba da guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗaya ta zama ba adadi ta fuskar dukiyarsa da arzikinsu da lafiyarsu da iyalansu ubangiji ya sa yadda suka shimfiɗa wa bayan Allah mazauni ko abin zama don su zauna su saurari karatu na shirya Allah madaukakin sarki ya ba mu da su masauki a gidan aljanna dukkanin su sun ce suna da bukatar a yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya biya muku bukatun ku na alkhairi ya shiga cikin al'amuran ku ya jatta muku su da iyalan ku baki daya ubangiji madaukakin sarki ya yawaita mana ire-iren ku cikin harkar addini Allah madaukakin sarki mu da muka ba da ɗari ɗari Allah madaukakin sarki ya ninka ɗari zuwa ninkin da bai da adadi Allah madaukakin sarki ya hore mana in an tashi neman irin haka mu rinka samun kwarin gwiwar ba da abin da Allah ya hore mana ba tare da mun yi ƙasa a gwiwa ba waɗanda suke da niyyar su bayar Allah bai hore musu abin bayar ba ubangiji ya tara mu da su a cikin lada yau shine ranar da zamu yi hutu saboda rana ita yau ana azumin arfa da haka ba za mu samu damar yin karatu ba amma dai a sani kardu hutun mu ba dogo bane ba automatically in dai muna da rai da lafiya ba wani uzuri ba duk da ina da uzurin tafiya amma dai in tafiyar bata kama ni kusa ba bayan sallah take insha Allah sati na biyu za mu komo karatu muka yi hutu sa laraba mai zuwa aka yi sallah alhamis muna da rai laraba mai zuwa ma ta yanka nama ce ko ta yi nisa ya kai a dawo hutu to in Allah da laraba ta bayan sallah Allah madawakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana karya ya bamu ikon nisanta ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu